Yansin da Larabci, Anis da kuma Turanci. Wannan shine amsar tambayar ku kamar yadda kuka tambaye mu. Amma kuma yansin ɗin kala biyu ne. Akwai star Anis, ma'ana shi wancan najam ne, yana da kamar Sita. Ba mu da shi a halin yanzu, mun yi odar shi bi iznillahi ta'ala idan ya zo, shi ma za mu zo mu nuna muku kalarsa. Amfanin yansin a jikin ɗan adam. Yana da amfani a jikin ɗan adam fiye da yadda ake tunani. cikin cikin ɗan adam da kuma wajen ɗan adam ma'ana jikin fatar ɗan adam to amma ga kaɗan daga cikin yanayin amfanin nukansa da yake yi a jikin ɗan adam idan ɗayan kalan ya zo shi ma za mu ƙara gaya muku wasu daga cikinsu na farko yansin yana zazzagar da timbi cikin ɗan ƙanƙanan lokaci yansin yana ƙara ƙarfin sha'awa tsakanin ɗa namiji da kuma 'ya mace yansin yana maganin tari yansin yana maganin ƙazuwa ma'ana wannan cutar da take kama hannu da gaɓoɓin ɗan adam yansin yana maganin makero yansin yana sauƙaƙa zafi ko kuma ciwo a lokacin al'ada yansin yana maganin asma yansin yana bayar da isasshen nono ga macen da take shayarwa daga ƙarshe a wannan karan manyan sin yana maganin kwarkwata irin taka saboda haka anemiyan sin a rika amfani da shi ni a drakana ina godiya mu haɗu a kalan na biyu